da eh? tara ba ma kada alahu ka tara maganganun su wa'yancan hmm? ji ba? eh wa jama'a makalatahum ba ma kada kalahu wasta da idin na kadi ka kawo maganan wa'ancan mutane ka kawo maganan manzon Allah ka gani wasu da'i bin nuqadi ka tirawo masu kawo gyara masu naƙadi masu tantance wanne ne ya fi daga ciki walwazzani da masu awa awana akalin masu hankali wa fikira akalin wa fikira suka kafin ma wa'ancan sai hukunci hankali da tunaninka السليمة ثم الزن أن يعني سننك أونا هذا وذا لا تطغي في الميزان كدك أن يعني كدك إيه، كسر الميزان بس كذا تبين لك takwas da jaririhi tauhid da ka dubi yadda annabi ya kaɗai ta Allah من أسباب كل شرك بالرحمن كرام الباري بدائه ومصابه إلى او اهل الحيوان كمحير للناس بالزجل الذي هو ضربه وعجب لذا البهتان يا فرقة تنكيس بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان والله ما قدمتم يوما مقاسته على التقاليد بالإنسان والله ما قال الشيوخ وقال إذ لا كنتم معهم بلا كتما والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن والله إنهم لديكم مثل معصوم وما غاية طغيان تبا لكم ماذا تنقصت تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان والله ما يرضيه جعلكم له فرصا لشرككم وللعدوان وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو تبيان الله يشهد ذا بجبر قلوبكم وكذا يشهده أولو الإيمان من كتبه سوى حرام البريء بدائه mai jifan kubutacce da ciwonsa wa musabihi da abin da isa ne shi eh, eh, fi'ilal mubahi ne aikin mai kage au kahil ne mafi rikin kunyan dabbobi masu ne. dan kasan akwai mutanen da sai mutum ya yi laifi sai ya ɗauki laifin na gefe ɗan uwansa da shi kaga su wa'annan su suka kore su kofin Allah suka ɓata Allah suka nakasa Allah sai suka dawo suna cewa ahalus sunna sun nakasa Allah kamar yau ne a ce maka gaga ainihin wancan da suka ɓata manzon Allah suka kawo suka yi tare-tare ga shi, ga rawa ga fasadi ga ne iri-iri amma sun tashi sai su kalli wanda ke zaune a masallaci da karatu ko yana a ainihin yana wajen harkokinsa na addini saboda da ga wanda baya sana kuma hasalin an ji an taso ne maki annabi ne ce ai ko a rayuwar duniya akan yaka mutum yi laifi kafin a je a jiya kai ɗaya jefa wani da laifin a rayuwar duniya ma ana haka da dama ɓarawa sai ya juya kai ya ce kai ne ɓarawa shi yasa aka ce in baka iya kama barawa ba barawa ko zai kama ka shine ramil bari'i bida'ihi wa musabihi wannan fi'il al shi ne aikin mutane albatu ba ƙarya ba ne shi shine mafi rashin mutuncin masu rai bai ƙage ba albahito misalin nan annabi na magana ita cewa a cin naman mutum eh, kaza kaza ba kyau ba mai da sai wani ce to ya rasulullah idan mutum na aikata abun fa sai eh, dan yana aikata abun ka zo ka faɗi ka ci naman amma da bai aikata abun ka je ka ce ya aikata ai ba hatta kai masa kaji to duk mai kage shi ne mai irin wannan ya je fi wani da laifin da yi kamo ayyiri linnafi bizzagalin lari huwa darbuhu fa'ajab bizal buhutan kamo ayyirin kamar mai bata ainihin mutane ne kamo ayyirin bin kamar mai bata mutane ne bi zagali yaudara gishu gishu mai fata mutane da gishu cewar suna albushi kama ce ɗalibi da ɗalibi shi kullum ya su to saboda kana faɗin ya sutale tale ran nan kana bita zai ke maka wane ya gudu nan ko ya san kana cikin makaranta daga ne a ɗauki ɗan ƙarami wanda bai da zunubi sosai shi baya nan ka faɗi sai za ka tafiya kai ka faɗi ka je ka ce maza lokacin kasar da yake zuwa in yi haƙe karan da aka zo za a kira fona kana bayi digar sannan take sai ka ce ya gudu a ce wane wane samuna ka kaduna sai ka ce ka ce ya gudu daga nan ko kai ya gudu ya zo amma ya gudu nan ko kafin yana masallaci saboda ya ta ce wa ka gudu kaga ai mutum ya jefi wani da abu na ya yi gishu ko kuma a jarrabawan kuma za ga wani ba mai sata ne da ke wancan suna sata mala sallai mala a duba kananta sata kawai suke ya tsaya ne na rubuta ke sata kawai suke ta sai ga fitar nan ko ita shi ne da kaɗan ɗaga ya shigar hmm? nan take ya shigar in yi waya ta riga ya sai ta damar sai yanzu mushkilan da ya zama daidai ya tsaya ya ci gaba ya kira yana da kika alƙalar wallahi malam abun sai dai a yi hankali gaskiya ba a gaskiya har da sata ake hmm. sata ake malam wallahi sata ake na rantse ma da Allah sata ake ina ne ake sata ake dinga kallon wancan nan da nan kai kuma ka tafi can inda ake sata yawa hmm? Hmm, da sau da karanta wannan haka ka mu'ayirin linnafi bi zagale kun gane zagalu ya zagale bi ko allazi huwa darbuhu alhali shine ne yin zagalun ajab li dalbu dan ne kai mamaki wannan kai hmm? kana cewa suna sata na kwa kai ne bai sata wanda ma wanda kike maganan ba sa sata ne eh nan da aka ce na biyar ɗin ko? Oh, eh na ga na barin gaishe. Na gane eh, yar eh, yawa zagalo yake cewa azzagalo muharrikul muharrikul ah, mai da wasa zaga mai wasa lege aljishu kenan. Ya dan shi aljishu? Yawa wannan ta sunan dictionary ne. Dictionary ne. littafi ne da yadda ka faɗi ya firkata tankisi bal ya ummata da'awa bila ilmin wala irfani kike ya firkata tankisi ya jama'a tankisi jama'a masu nakasa Allah wanda suka rage wa Allah daraja suka rage wa mazan Allah daraja firkatu tankisi kike bal bari ba ma can isi ba ne ba ya mata da'awa ya masu da'awan gaskiya da'awan ilimi ko kuma jahili ne bila ilimi kuna da'awan kuna da gaskiya kuna da'awan kaza amma ba ku da ilimi wala ifani ba ku da sani wallahi ma qaddamtumu yawman latahu ala tatali dalil insan wallahi ma kaddamtumu yawman ba ko taɓa gabatarwa ba dai daidai da rana ɗaya ba ta ko maganar manzon Allah ala takali da akan ratayuwa lil insani da ni a kullum suna gabatar da ne malaman da suka rataya da su sun bar ne magana manzon Allah yace daidai da rana ɗaya ba ku taɓa gabatar da magana manzon Allah ba akan magana malaman wallahi ma qaddamtumu yawman wahidan maqalata rasulillahi ala taqalidi alladhi tataqalladuna bihi wallahi ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم ma'ahum bila ma ce wallahi ma kala shiyuhu malamai ba su taɓa yin magana ba wa kala annabi yi magana illa kuntumu ma'ahum sai kun zamo tare da malamanku sai kun zamo tare da shehinanku bila ki tamanin ko kunya ba ku? Hmm? ai yawwa kaman yau ai na ce zaka ce ban gane ba ki haba wannan to in baka gane wannan ba me zaka gane a duniyar nan ba a taba samun shege ne su ce kaza ba annabi ya ce kaza sai sun gabatar da maganar a akan maganar annabi kuma ko kunya babu wallahi kila dai komo. aino sawa biwa muqtabal buruhani wallahi agalat shuyuhi kura kura malamai ladai kuma auren ku aina sawa bi shine dide wa muqtabal buruhani shine hujja kura kura fa za a tare ke wannan shine dide wani za ka bai tun gila zai shi ta alal a kabari wani koro a saboda wani abaitun a bai tun gila zai shi sai ku kai hukunci da abunda da shi ya kuma ku hukunci da shi da halin da jahilta alal a kabari hajji don Allah wal qur'ani da jahilta qur'ani والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية البرهان والله إنهم لديكم ما لمن نفسه شيهنكم أولنكم مثل معصوم inda shehi ya faɗi to ba ba za ka duba maganar tashin kiyama ana ai magana wai wannan mutum ya fi fice shi zai shiga ciki a karbo yaushe ne muka zo kan wannan magana har muka rufe muka zama wanda za mu ce hmm? wa ta tsogaya ne ai wannan kololo taurin kai kenan tabballakum ma ba da ba'da لو تعرفوا ان الادب من نقصان اب لكم خير abun ya دامي مالك ان allaki ne muku. na تنقص to menene rage manzon Allah ba da za bayan wannan akwai wani rage manzon Allah sama da wannan law ta'rifuna al-adala da kun san adalci min kufani daga na kasa wallahi ma yurdihi ja'alukum lahu tursan li shirkikum wa udwani wallahi ma yurdihi annabi bai yadda da shi ba ja'alakum lahu tursun da kuka mai da shi garkuwa sai ku fake da manzon Allah ku yi ta'adin da kuke so ku fake da san manzon Allah duk sabon da za ku yi li shirkikum wa lil udwani wa kadhaka ja'alakumul mashayikha junnatan bi khilafihi wal qadru tibiyan wa kazaka hakan nan ja'alakumul mashayikha inda kuka sanya shehun nan ku na garkuwa da khilafihi don ku saba wa manzon Allah wal qasdu tibiyani ai wannan manufa a fili take والله يشهد ذا بجبر قلوبكم وكذاك يشهده ulul الإيمان wallahi wallahu yashhadu Allah ne shaida za Allah ne shaidan wannan bi jazzari kun yana cikin saiwoyin ku wannan abu ya dafu har cikin jije saiwoyin ku wa kadhaka yashhaduhu ulul imani haka masu imani ma sun gan shi nuniya eh sa abdul kadir ya daina karanta shafi